lallai babba zace magana ta gaskiya baya ta kwace duniya mai rabo ya samu fara rabo sai dai maula Allah lalle bismillah Allah Allah sarki mabawayi aro salati gun manzon wani audio da naji Ibro Fall yake bayanin a dangane da yana afuwa yana ba da haƙuri musamman ma yadda aka kai ruwa rana da cin mutunci da menene ra'ayinka kan wannan audio na Ibro Fall? To, a jikanin gaskiya babana ni a yanzu ban ji wannan audio ba. Okay. Kuma ni na ɗauka ma kaina matakin a yanzu babu wata magana da zan saurara bayan na ga bank statement. Hmm. Da a ce ban ga bank statement ba to da akwai wata magana da wani daga cikin waɗanda ake tunanin wannan abu ya faru zai zo ya yi na karɓe ta amma tun da bank statement ya riga da ya zo ko majority maganganun suna zuwa ne su dawo yau mutum ya amshi laifin shi gobe ya dawo kuma ya nuna kamar ma abin da ya ba komai bane haka to kaga baka da damar ka bata lokacinka ka hmm. dinga jin magana kon gobe kon baya kuma ni ina ba su shawara duk wanda Allah ya sa tsotsayi ya sa ya daga cikin wannan hmm. ibtila'i bai faɗa masa ko da shi dan Allah subhanahu wata'ala bai tsine masa ya kore shi daga aljanna ba mm. face jayayya da ya da ubangiji ba wai laifin da shi dan yayi sa Allah ya tsine mai ba wallahi ba laifin ba mm. kawai ubangiji ya zarge shi ne ya nuna masa cewa ya mai laifi sai ya nuna aidar da shi ba komai ba gaskiya ne wani lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a mumini baya yin mu mumini zai iya yin zina mumini zai iya yin caca kai mm. wani aikin ka ba yana da kasari mumini zai iya haka amma sai ya ce mumini ƙarya ce ba zai iya yi ba to don haka duk mutumin da ya laifi a gurin Allah subhanahu wataala ba laifin ne yake kusa ta Allah ba sai dai in yayi denying akan laifin haka don haka duk wanda ya wani ba daidai ba matsayin ka kana da musamman akan dukiya waye wannan abin zai iya dauka zai iya za ta iya hilakar sa hmm. yayi irin abin da wannan bawan Allah ya aikata to amma me zai ba shi mafita har ga Allah sa shine ya yadda cewa abin da ya ba daidai ba ya kawo hujjoji fa na kare kanshi a wani dan bidiyo da kuma audience da duk ba ku gamsu ba ai magana ai magana kare kai ai babu ita tunda yanzu bayan kare kansa me za a ce masa ina kuɗin ko ba haka ba hmm. amsa kuma babu Allah shi da babu kuɗin babu wani abu da zai ya kare kansa a gurin mutanen da suka ɗau amana su suka bashi tun da gashi nan an riga an ga kuɗi ya shigo kuma ya fita gurin da ba nan aka ce a kai shi ba to kaga wannan dan adam ya tsaya ya saduda ya mika al'amarinsa ga Allah subhanahu wata'ala ya tuba sannan kuma ya yi wa mutane makalamai masu kyau masu daɗi na neman afuwa da yafiya da kuma nuna da dama akan abin da ya faru. To dan ga insha insha saboda yanayin lokaci za mu dakata kila akwai yiwuwa mu nemi kama ka shigo ainihin studio din mu ne mu program da kai nan gaba in Allah ya so ya yarda akwai yiwuwa haka. Insha Allah yawa akan wannan sha'anin ne amma yanzu eh. magana mu ba akan zato bank statement nan kowa yana gani. Wato ba zargi ke ba yanzu kun tabbata babu kuɗi. Ah, kuma amma a statement a bank statement an nuna muku yadda aka kashe kuɗaɗen aiko. Eh bank statement kai ma yana hannun ka Eh Eh, kai ma yana hannun kai to amma an nuna an nuna yanda kuɗa an nuna kuɗaɗen suka fita ai an nuna inda kuɗaɗe suka je kuma ba ku gamsu ne, kenan ku <laughs> a'a to ai ba ba a kai su inda muka ce a kai su ba Allah su kyauta dan ga zamu nemi ka insha Allah kai tsaye zamu zauna a nan insha Allah rabi mun gode kware da gaske masu kallon mu ɗaya daga cikin manyan pioneers kenan wato Abubakar Abdullahi ga mazaunin ainihin garin Kano kun ji da muka tattauna da shi insha Allah rabbi zama na gaba za mu zauna da Hajiya Badiya wanda yake tana da abubuwa da dama wanda za ta yi mana bayani kuma za mu fuskanci kuma za mu ƙara fahimta wani abubuwa a cikin wannan badakala na ainihin miliyan goma sha bakwai da ake tunanin sun bace a kasance tare da mu a cikin shiri na gaba mun gode a cigaba da kallon mu ana subscribing ana sharing ana commenting kasance lafiya